to fa ta sake faruwa domin ku jama'a sun sake dakawa motocin shinkafa da taliya wawa a biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA digital ta sake faruwa dai inda jama'a suka sake dakawa a motocin shinkafa da taliya an yi awon gaba da buhunan shinkafa da kwalayen taliya da sauran kayan abinci daga motoci jama'ar gari sun tare hanya suna tare motocin kayan abinci suna daka musu wawa akan babbar hanyar abuja zuwa kaduna a ranar alhamis wani wanda ya gansu alhassan abdullahi ya shaida wa wakilanmu cewa yan wato mutanen sun tare motoci da dama da suka ɗauko kayan abinci daga abuja zuwa kaduna a daidai wato a daidai mahaɗar silija da ke kan hanyar a ce wasu mutanen sun wawashe buhunan kayan abinci musamman shinkafa daga motocin kafin sojoji su kawo ɗauki sai dai sojoji suka zo suka fara harbi a iska domin tarwatsa ɓata garin amma duk da haka mutane da dama a cikinsu sun yi awon gaba da bunhunan shinkafa da kwalayen taliya da sauran kayan abinci suka kara da cewa gashi dai sun ji an ce gobe 'yan acaba za su yi zanga-zanga da suka shirya wato yi ajiya amma suka dage in ji shi to da fatan dai allah ya sassauta al'umma su kuma allah ya sa su kai zuciyarsu nesa a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin da wani sabon labarin da dumudumin a tashar mu ta ARA Digital